to kamar yadda muka ce lokaci ne na shirinmu na rayuwata rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. A wannan rana shirin ya mayar da hankali ne kan ranar 12 ga watan Yuni wato gobe Alhamis da ke a matsayin ranar da gwamnatin Najeriya ta ware domin gudanar da bikin ranar demokuraɗiyya. Sai dai a ɓangaren mata kokawa suke yi da rashin basu cikakkiyar dama wajen ciyar da kasar gaba musamman a bangaren lafiya da ilimi dan abu ne mai wahala ka iske mace na jagorantar bangarorin masu baɗi. masana a fannoni sun daɗe suna faɗin baiwa mata dama zai haifar da ɗa mai ido kasancewar su masu hangen nesa da tausayawa tare da iya tafikar da lamura sai dai kash sun gaza samun wannan damar a ƙasashen afirka ko da yake a amurka ma a wasu daga cikin ma'aikatu albashin maza ya ɗara na mata hakan kenan mata na fuskantar kalubale a lamuransu na yau da kullum bakinmu na wannan rana sun haɗar da khadija usman matar da ke da burin taka babban matsayi domin baiwa najeriya taimako da kuma masanan halayyar ɗan adam dr idris salisu rugu wanda ya bayyana mana halayyar mace ko za ta iya jagoranci amma kafin nan ga rahoton wakilinmu na abuja ismail karata abdullahi rayuwata Kalilan daga cikin mata ne ke samun mukamai masu gwabi ba a iya a siyasa ba har da bangaren ilimi da lafiya wanda hakan ke nuna matsayinsu a demokuraɗiyyar Najeriya. Dangane da batun muka ji daga wasu daga cikin matan. Akwai abubuwa da na gani a cikin siyasa wanda gudunmuwa ne da ake bayarwa na ci gaban al'umma. Sai na ga cewa ni ma ina son in bada irin wannan gudunmuwa din. Balantana kuma na zauna da kaman mutanen da wanda na kokoyi abubuwa haka kuma ina jin labarin su da sauransu. mata an bar mu a baya ko muna da rawa da za mu taka a gwamnatance sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu kuma idan aka ce ga mata suna da wasu da madafin iko a cikin gwamnati to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa a samu sauki na hali da ake cikin wannan rayuwa tamu to ko me al'umma za su ce game da batun mata a cikin siyasa na farko dai suna wakiltar mata saboda ya zamana an samu gender equity za su wakilci mata sannan kuma kasantuwan mata a cikin cikin siyasa ko kuma a rike da madafun iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damawa da su a cikin harkan siyasa ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a ɓangaren siyasa duba da cewa a tarihi akwai ofis da aka ba mata musamman na ministoci a Najeriya kuma tabbas sun yi abin a zo a gani akwai masarauta da mata suka rike sarauta kuma su ma sun kafa tarihi. Dr. Bilkisu Umar Zandam tsohuwar shugabar kungiyar masu bayar da shawara a kan jagoranci ta Najeriya ta bayyana gudunmuwar da mata ka iya bayarwa a cikin al'umma in dai kina sana'a ko a gida ne ko dan wage kike ko a lewa madara ko kuka da wannan ke ko ice kike siyarwa wallahi akwai wanda tace ice ne take siyarwa babanta ne yake aiko mata da ita a sauke mata mota a kofar gida yana ganin icen nan an fara cini to ya daina bada kuɗin cefa ne har sai icen nan ya ƙare an ce babu masana a ɓangarori daban-daban na ganin baiwa mata dama zai kawo ci gaba a demokuraɗiyyar najeriya RFI. An gaida Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawarsa da Khadija Usman, matar da ke da burin taka babban matsayi domin baiwa Najeriya gudunmawa. Haka mata suka karɓi man dimokuraɗiyya. Ai dai mata su yanzu babu wani abu da suke fama a Najeriya in ban da wahala. Wahala kawai aka bar mata da ita wallahi ba a bar mata da komai ba sai wuya. Mu babu wani roman dimokuraɗiyya da muka kurɓa sai wahala kawai. gaskiya ni dai ina kira ga mazaje su taimaka su ba wa mata dama su ba wa su dama su gwada su gani in allah ya yadda mace ta gwada ita ma ta gani allah ya ba ta sa'a ya ba ta nasara ta yi iya bakin ƙoƙarinta a najeriya yadda ƙasa ga baki ɗaya ta lalace in allah ya yadda mata a ba su dama a gani za su gwada za su iya insha allahu amma me yasa kuma ta ba ku yin ƙoƙarin ganin kun shiga domin a dama da ku ai wallahi ni idan aka bani wannan damar in aka bani irin wannan damar ina ganin wallahi ni dai akan kaina namiji namiji masa ce mai kamar maza insha Allah sai na taka iya ta yadda al'umma za ta ji daɗi a Najeriya yadda kowa za a faranta masa rai. Wani fata kike da shi? to ni dai sakon da nake da shi a ƙarshe gaskiya dai wallahi mahukunta su dage su dage su dage su dage ana ɗaukan hakkin bayan Allah fiye da yadda ake tunani wasu suna asarar rayukansu yadda ba a tunani ƙasa ta lalace ana cikin wani hali ana cikin garari iya garari ana cikin garari sai dai kawai Allah ya duba ni dai iya kiran da zan yi a duba a duba talakawa a duba talakawa tawagar mata kenan daga bakin matan suga daga jamhuriyar Nijar da fatan kun nishadantu. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da masanin halayyar ɗan Adam Dr. Idris Salisu Rogo shugabancin mata ana samar da adalci da tausayi saboda su a halittar su suna da tausayi fiye da maza yau ko ka ce yau ka haifi yaya mace da namiji za ka ga tausayin ka na wajen macen yafi na wanda namijin zai maka a halitta haka Allah ya su mutane ne masu tausayi akwai su da sauki na cin hanci da rashawa idan suka samu dama na gwamnati ba kaman maza ba kamar yadda tarihin duniya da kuma abubuwa na shugabanci duniya ya nuna mata ana samun sauki wajen cin hanci da rashawa akwai wato za a samu sauki kuma wajen rage matsalolin cin zarafin mata tumayin da abubuwan da ya addabi duniya yanzu mata za ka ga ana yawan samun matsaloli na cin jarafinsu abu ya nuna cewa duk sanda mace take shugabanci akan shigo da dokoki masu tsanani ta inda za ka ga yawayawan matsaloli na fyaɗe da abubuwa na cin zarafin mata yana raguwa gaskiya abubuwa na tsaro gaskiya sanda aka ce mata suna kan mulki zaka ga tsaro shi ma ya fi samun ya fi inganta Idan aka ce a baiwa mata mukamai a bangaren ilimi lafiya shin za a iya samun abin da ake so? A muna da misalai da yawa yanzu misali a kasashen Afirka babu kasar da tafi ruwanda ci gaba wato abin da ake nufi da rapid economic development in ka kalli tattalin arzikinsu da fannin rayuwa da fannin kimiyya da fasaha za ka gabata da sa a Afirka dalili kuwa shine kaso 60 cikin 100 na 'yan majalisun garin waɗanda suke samar da dokoki mata ne bayan haka akwai kasar ni new akwai jarinda anden wanda ita wannan jarinda anden din wato shugaban kasa ce wacce take tana daga cikin sahun gaba a tarihin kasar new zealand babu wata shugaba da ta zo ta farfado da kasar ta tawo da kasar cikin hayyacinta kamar wannan wato shugaban kasa wanda ita ma mace ce bayan haka akwai shugaban kasa wacce ta gama wato ta kasar germany ita ce angela merkel wanda angela merkel ta farfado da tattalin arziki na kasar germany ta fito da abubuwa da yawa na ci gaba wanda yake yanzu haka bayan tafiyar ta ƙasar tana dan fama da matsaloli wanda da lokacin da take shugabanci wannan matsaloli na tattalin arziki da kuma matsaloli na mulki da rayuwa za ka ga da sauki. Dr. Idris Salisu Rogo kenan masanin halayyar ɗan Adam. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare, wacce rawa kuke ganin mata za su taka a ci gaban demokuraɗiyyar Najeriya? Ya kuka kalli koken matan muna sauraron ku. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karata Abdullahi. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar na ke mana fatan